wanda ta yi daidai da ashirin da biyar da watan zai da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shekara dubu da ɗari da da ɗari hudu da arba'in daidai a cikin wannan littafi al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan zai zamanto shine darasi na uku kenan insha Allah wanda idan ba mu manta ba za mu tashi باب الدليل على أن حب الأنصار من الإيمان babi da zai karanta da mu ko mana dilala kan cewa san mutanen madina yana daga cikin imani alama ce ta mutum mumini ne yana kan al'ansa wannan daraja ce babba kwarai da da mutanen madina Allah shi ce ya ce mana sallallahu alaihi alihi wa sallam wato hadisin anas dan malik Allah shi kara masa yarda wanda ya rawaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar aya bi ma'ana alamatu ayatul imani alama ta imani idan kana so ka fahimci alama ta cewa wani mumini ne hubbul ansar shine san mutanen madina ah to mutanen makka fa an gani su san su ba alama ce ta addini ba su ma alama ce ta addini sai dai akwai dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake binci mutanen madina babban dalili shi ne wannan lakabin al'ansar da wa ayatul nifas da ansar alama kuma ta munafinci ne kin mutanen Madina mutanen Makka mana idan aka ce mutanen Madina ba ana nufin kawai mutum don shi dan Madina ba ana nufin muminan cikinsu an gane wannan saboda inda kowa da kowa da su ibn salul duk suna ciki ko ba yan madina ba yan madina ne amma ba su a ciki kenan saboda ana nufin mutanen madina muminan cikin su don har haka ne ce muminan muhajirun kuma fa to menene dalili shine nusra wannan lakabi saboda munafiki kullum bai san abin zai daga addini kullum bai son ya ga addini yana ci gaba to ko mutanen madina sun tsaya sun karɓi musulunci albarkacin karɓar da suka yi wa musulunci ya zama to ya tsaye da ƙafafuwansa biyu ya kafu ya bunƙasa mun fahimci wannan don haka nan ka ga mutum na kansa alama ce da cewa mumini ne ka ga mutum na ƙinsa kuma alama ce ta cewa mene munafiki ne ila muna fahimta so da ka kaga wannan ba karamar daraja ba ce ga mutanen buje tare da cewa ga illarsa ta ce to don har wance ta ce illar kenan za ta iya zamantowa wannan alaman zai iya zamantowa muta'addi ila ghairihi sai dai ba kamar tasu ba shi yasa da kake ganin a kutub na manhaj na magabata sai ka san maka idan ka ga ana tsawana na duk wanda ka yana son hamad ibn Salama an gane yana son wani yana son wani yana to alama ce da cewa ahlus sunna wanda ka ga yana kin su kullu yana neman ah, wani aibi ne da zai jefe su da shi kullu yana neman wata gaba da zai kaza mun fahimci wannan to alama ce da cewa dan bid'a ne albarkacin wannan hadisin suka ce shi yasa ku hankali da ɗauko sunaye a alamar sunna kamar su ma jafa a nan ƙasar tamu ila muna fahimta kamar su malam awwal albani a nan ƙasar tamu ku ka ɗauko su zaman su ne sample na ƙirgo kura ai wanda ake ƙirga kuskuren shi ya isa ne ila muna fahimta ila lokacin da suka yi ƙoƙarin da kai da kake ƙoƙarin kwatantawa kana na lokacin ka san yadda sunan take a lokacin ba ka sani ba zan yi mamaki kwarai ta ga wai ana kwacin wasu maganganu a wancan lokacin da suke da kilan da kai ne ka zama so frustrated irin yadda suka zama a lokacin to da kila abin da za ka faɗa sai ya ninninka nasu amuni da muna karanta so da haka nan al-muslim shine muslim al-muslimuna bil lisani wa san mutanen madina alama ce ta imani su alama ce ta munafinci Allah shi ce wace ka shagaltu da aibobinka kada ka shagaltu da kwakwalo aibobin waɗansu waɗanda yake idan sun yi waɗannan maganganun akan kuskure to kuma gangano nawa wasu kai na daidai da ya wance wancan ai ko a ƙur'ani akwai annasi kwal su, ko babu wane ne masu din na farkon ko na biyu na farkon shi ne mansukh to me ake ɗauko ake ƙetare nasi ake ɗauko masu kaji shi shi wannan rashin adalci Allah ya shi da tattalin akwai حديث البراء ابن ابن عازب الله شعر مسعدا قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله مكان مدينة إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم باب وانا ذهب ينا سمسي مؤمن باب وانا ذهب ينا كين سمسي منافقين wanda duk ya so su kuma Allah zai so shi wanda ya ƙi su kuma Allah zai ƙi shi wanda mun ji ana nufin mu'minan cikinsu da na ce mu'minan cikinsu ba ina nufin sai lalle waɗancan kaɗai har yanzu idan har waɗansu wanda ba su ba za su albarkacin nasara ko su shiga ƙarƙashi to fallantana kuma 'yan madina wanda har yanzu suna nan da tasirin irin wancan abu ko ba haka ba ne muna fatan Allah ta'ala shi taimake mu ah, menene wancan ayan ke cewa rabbana na lana wal ikhwanana alladhina sabaquna bil iman wala ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا na إنك رؤوف رحيم babu bayan da kusanin iman bi na kasi ta'at wannan babi zai mana bayanin cewa ya ah, yakan samu tawayya ne bi na kasi ta'at dalilin ta dalilin naƙasu da aka samu wajen ɗa'a mana biyayya a lokacin da mutum ya tsaye da bin dokokin Allah imaninsa zai ƙaru a lokacin da ya zama to biyayya ta tauyaya an gane wannan to imanin zai ragu amma da tauyayyar tsa'a ne zai ragu ko ko da aikata zunubi ko duka ko kowanne daga ciki an gani. to a a'a shi ke na kasa imani ko ko aikata zunubi ke rai na kasa imani ko duka za su iya shiga kullum ya hatari <laughs> amma asalin abin da ke na kasa imani shi ne a an gano wannan حديث أبي سيدنا الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فتر بين بيوتنا إلى المصلى فمر على النساء فقال bayan da aka yi dadda sallah sai ya yi mutane ya yi maza khutuba sai je wa mata khutuba su ba wai ya wuce ne ya gansu ba fa qala ya ma'shar nisa tasaddaqna fa inni tukun aksar ahalin na rice ya ku mata taron mata ku faiwace sadaka saboda an nuna mu mafi yawancin ku kuna cikin mutum Allah ya tsare faƙul sai suka ce da shi wa bima ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun ga sabab mene menene dalili saboda a kiyaye ke qala yace tukunna wa tarquna al-ashir yace saboda kuna da yawaita ainihin tir kai cu Allah wadare wala Allah kasancewan su suke tare da yara kullum an gani kuma ɗabi'a su ne kullum suke gida su ga wannan su ga wancan kai kana tsana ta sabbojin wala Allah na daga cin abin da ya sa ya zama suna yawaita irin wannan an gane wannan sannan wata fufunan ashiya sannan kuna da butulce ma miji inda miji yake yi yau da kullum to to to kuna da yawan mutunci nukan ba da wani misali ba ina nufin ba sa yi ba ne sai dai saboda kudin ka musu uzi ko kana zaune haka nan sai na ce maka alga wata malam ga dubu hamsin a <laughs> za ka ji daɗi sai wani satin ma ya baka ina jin daɗin ba zai kai ni wancan ba sai wani satin ya ƙara baka to kafin na hudu za ka fara tare na ma ɗari ya baka ba haka ba ne to da zai rinka ba ka ɗarin sai ka ji kuma yau da kullum ka saba da ɗarin yanzu kai ka haka kawai yake ka ila muna sun to wala Allah wannan tabi'a ta ɗan adam na daga cin abin da ya sababar musu tunda kullum ba su ake yau ka ba gobe ka ya haza su fa yanzu ƙari kuma ya kamata yi. to tunda tabi'a ce ta ɗan adam kuma a yanda suke kamar ba za su rabu da shi ba ma'ana suna da kewaye akwai wasu abubuwa da ke kewaye da su da ke sababar musu haka nan to yanzu an gaya musu ba yi da kyau na ɗaya su ne shi amma su haɗa da sadaka kamar yadda za mu ji ilimin fahimta النبي صلى الله عليه وسلم رأيت من ناقصات أقل ودين أصحب للب الرجل الحازم من إحداكم يجب أن تبقى من وتحللتها ونتكلت ويا a hankali. an gani kuma take da naƙasa addininta wanda take yawan tafiyar da tunanin namiji jajirtacce fiye da mace ba kaga ce ya kamata a ce mai kwakwalwan na shi tafiyar da mara kwakwalwa mai kamala na shi tafiyar da naƙis ko amma sai aka samu aka ce ka gama ce musu naƙis satin fi dini wal akal to da wannan naƙasan kuma sai su ta naƙasa ka <laughs> قل هكذا يقول قل سيد كتي وما نقصان ديننا وأقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقصنا حنك لمد الدين المقارئة أليس شهادة المرأة يقول نسو شهادة الرجل أشي شيدا مجبارة بن شيدا نمجبني قل قلنا بلا سكتي حق اعتقالتي فذلك نقصان أقلها ai wannan sau da tuwayyar hankalinka ne sau da haƙur'ani ya ce ko an ta zil hidahu ma fito zarkira hidahu ma lukura kuma wannan ma ba fa alal itlaq ba ne saboda ah maza mata biyu na zama matsayin shaidan namiji ɗaya ne idan akwai wani namiji amma an ba wani namiji mata hudu za su tsaya shaidan maza biyu in sun kai ɗari za su zama shaidan mutum biyu ana nufin mata biyu za su zama kamar namiji ɗaya ne in akwai wani namijin ba ku manya ne zo? idan hadar ya ce alaisa idan lamta lamtisalli wa lamta sun, ashe idan tana haida ba an doke mata azumi da tsallawa kulna bara kawai da ce kwazalika na kusa ne na kusa ne biya wannan mawata na kusa ne a cikin a tare da cewa tana rama azumin ko amma sallar fa an yafe wajen na nan blank amma ba ta da laifi <laughs> an gani. wajen wannan salorin da ta yi bayan nan blank amma ba ta da laifi da tana da uzu babu bayani kawai imani billahi ta'ala afdalul amal wannan babi zai mana dilala kan cewa imani da Allah ta'ala shi shine mafificin ayyuka ashe shi kanshi imanin ma bangare ne na aiki kuma aiki imani imani aiki kun gane karatun kuwa Kamar Alimamul bukhari da Alimamul imam suna so su gama kafa da imani da aikin fa ba fa za ka iya raba su bai an gane wannan da imanin da aikin a haɗe suke kawai بلاك إيه رواسه أكو حديث أبي خريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله أنت ليش أتشم أيك والنية في سيتشين إيمان إلى الله بكم من ذا فقيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله ثم ماذا قيل ثم ماذا قال يتحج مبرور شين حج وان دا أي وان دا يتي مبرور وحديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل آه قال يتي إيمان بالله وجهاد في سبيله كذا وانت آه حديث أبو هريرة وانا حديث أبو ذر الغفاري قال آه قلت فأي ركاب أفضل سنة شيء تؤتكم باي تند مسلم شان تفؤل سد أبنى أنت باي بعدين كوبي بسودا sai dan saboda yadda lokacin da musulunci ya ga yadda al'amarin ciniki ko mu'amalan bayi yake ya zama ne jini da tsoka ko sai ce to fa ayyu rikabi afda qala ala amin azlaha samanan wa ha inda ahliha wata tafi tsada wata tafi daraja kuma tafi kima wajen masu ita idan zaka yanta ka duba irin wannan kafalar ko qultu fa illam af'al to sai ban samu ikon haka din ba qal yake tu in sani'an aw tasna al akhraq yace mutum mai yar sana'a ka ce maka masa an gane wannan ila iya sana'an fenti ko ya iya sana'an burkila ko ya iya sana'an duk dai mun gane wannan amma yanayin sana'ar tasa ba shi da ƙarfi da zai samu na ɗan jali ya haɗa da sana'a sana'ar za ta bunƙasa to ka ce samu shi ka duba kewayen ka irin waɗannan ka ce mu samu in ji manzon Allah sallallahu alaihi to da duk wanda ya samu wata yar sana'a da ko komai kankantanta akwai alheri a zuciyarsa to ka mu kama. sai ce na uli akhara ke ko kuma wani wanda ƙila yana samu yana da wata sana'a ko ma'aikacin gwamnati ko kaza ne zan ta kulle babu ya zama akharak a wata ruwa ya ce 'Yan ila ga iyalai nan da sauransu ofis ɗin da yake zuwa an ce ba a yi da shi zaman gidan ba daɗi kofar gidan ya gagara zama to ka samu irin waɗannan kasan ba su wani jari mun gane wannan ko ka dan musu ka taimaka musu don samu su wata sana'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai hakan qal ya ce fa illam af'al yace to ya rasulullahi idan har shi ma wannan ya gagara ban samu nayi ba fa qal ya ce tada'u an-nas min ash-sharr to ka kyara mutane da kai musu sharri saboda yana nan bai aikata alheri ba wani ya zo zai ɗan sana'an kifi a ɗan gefen wani ƙofar gida ya ce a za ku bai shi ya zo an kuma bai shi ba amma sai ce ai bai dace ba nan ya kamata ya yanzu wannan alheri ne ko shari ne to irin wannan nawa nawa nawa nawa ake irin shi yana nan bai aikata ko ɗaya ba amma sharrin ma ya kasa bari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tada'u sharra min tada'u an-nasa min ash-shirk mutane su huta بجأينه شرق فإنها صدقة قو تفضأ بها على نفسك صدقة كيما مكان كباشيك كيما قال آلي شبا كيما تشاري بكذا كيما كان باشيك كيما كان الله يشتري كيما أبو حديث عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأمل يحب إلى الله أشمن أيك والنين الله تعالى يكسو قال يتأ الصلاة على وقتها shine sallah eh, ala waqtiha a lokacin ta kaga akwai ruwayan al hakimun ne saburi da ya ce a salatu fi awwali waqtiha to wancan ta fi ko wannan <laughs> eh eh fi awwali waqtiha ita ta fi ko alawa kashe hajji alawa kashe hajji ba so da akwai sallolin da ba a wadar wakacin ne afdal ba kamar sallar isha wata rana ma sallar azhar ko so da aka alawa ha to kuma wannan shi ya fi inganci alawa kashe قال ثم أي قال ثم بير الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استذبته لبذل يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يقول من داناني ميك آرام ما دعا آرام تقول قنا أحب الآمال لله في شاء الصلاة لا شباب يكون شيئا باب كون الشريك أكبر حزنوبي وبياني أظن حاب أدهم wannan babi zai karantar da mu kasancewar shirka wato na daga cikin mafi munin zunubai Allah ya da bayanin kuma to bayan shirka wani abu wani zunubi ne wani aiki ne mafi girma kuma akwai hadisi Abdullah bin Mas'ud aidan qala سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلق كسنيا ما الله تعالى alhalin shi ya halitta. to ko mahaifinka ka sa mishi kishiya bayan shi ya haife ka ya kake gani ah, a kare ko ba haka ba mahaifinka ne ya haife ka amma kuma ga wani kari riƙe shi uba zai ce kaza shi kuma wancan ka ce mishi kaza ya kake tunani kai uban gidanka ma na sana'a haka ne ko ba to ballantana ubangijin da ya halitta ka kuma yau wani ka ko ka aje ka ga akwai rashin hankali alhalin shi halitta ka kul dan musu da ce na zalikal azim tabbas wannan dalle tabbas abu ne wanda yake mai girma kwarai da gaske kuntu thumma ay kala wa an taqtula waladaka takhafu an yata'ama amama. sallallahu alaihi wasallam kasan lalle annabi sallallahu alaihi tabbas manzan Allah ne ha duk campaign din family planning da ake yanzu ba kan abinci ne? a kan abinci ne to ka kashe shi saboda saboda tsoron kada ci maka to to yanzu an ce a ai ba kisa ba ne amma dai an sha ba za to an dakile shi ke nan ko an kicin buri an ci dila ke an kicin buri ne an ci dila kwarai da gaske kawai wajen laifi ne a iya tunda an yi hila ashe tunda ba riga an busare ba ko ko ba a samu cikin ba to ba za a ce ka kashe ba amma dai ka dakile ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama azulume ce. amma ba za ka hana Allah ta'ala halitta abin da yake halitta da ya dage kafa zargi yayi ko ko yabo kuma su a lokacin su a suke ma'azalo matansu ko bayansu me yasa suke musu azalo saboda kasu zama umu walajin saboda kana kana samun ɗa da kai shi kenan ta zama umu walaji ta samu wata daraja ta samu wani farajin jin ƙanshin yanci ko da baka yi zinya ba shi da abubuwan da suke kawo ba wai dan ne suke tsoron kansa ba tuwon da za su ba shi sana da abin shi da za su ba shi Allah shi ne tattalin to yanzu an zo zamani da kila ake yi kultu <laughs> sun ma'ai kala a menene an tuzani hajjira ta jari ko shi ne mutum ya je zina Allah ya sauki da matar makocinsa kaga muni akan muni kenan da ƙurewan khiyana ƙurewan kha'inci ke ƙurewan kha'inci ke Allah ya tsare ah, akwai hajjana ah, babu bayani kaba'ir ko ko akbariha kaga bai ce an taj'ala lillahi ne da huwa khalaqaka bin shine ce wa anta qatala waladaka takhafu an yata'ama ma'aka ah, wannan babu zai ma bayani akan alkaba'ir wa akbariha da kuma cikin kaba'ir din ma wanne ne mafi girma akwai hadisu abi bakar ta kawar kwale nabi sallallahu alaihi wa sallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin bana ba ku labarin mafi girman mm, a cikin manyan laifuka mafi girma ba salasan su uku qalu bala ya rasulullah sahabbai suka ce muna bukatun haka ya rasulullah qala ya ce al-ishraku billah yace shine shirka yin ma Allah ta'ala shirka sai ce hukukul walidain da kuma ainihin saba ma mahaifan nan guda biyu wajalasa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna wa kana muttaki'an saboda da yana kishin gida ne kaga abin ya girmama mace fa sai ce ala wa zuwa, zuhur yace ku saurara ku ji kun ga ƙarya kirkirarriyar ƙarya ya ceto da ita ƙal abubakar ya ce ma za da yi karurha abubakar ce yake cewa bai gushe ba yana maimaita wacan nan hatta ƙulna da yadda husarat saboda yadda suka ga shiga cikin damuwa kun ga a wancan lokacin kenan yana ganin mutum ya kirkiri ƙarya haka nan ya saki a cikin jama'a mutane suna ganin kamar ba wani abu bai sau da yadda ta zama ruwan dare don haka yake maimaita su gane na daga cin asibirin kabari don haka ya maimaita saboda su gane implications ɗin haka sun kuma gane amma yana ganin kawon ba su gane ba su kada suna ta wasu ya shi an gane wannan har sai da muka ce zai ta husa kata da ma ya yi shuri ya wuta wallahi mun fahimci matsalan mun gane cewa tana daga cikin miyagun zunubi to kun ga wannan daidai da yanzu ke social media har kawai mutum ya zana ba kowa ya kirkiri kada ya tafas wani kuma ya ta share eh haka kawai kirkirarriyar karya kawai ta kirkira ta kirkira kullum ga su karyan ma hadda wanda ake jingina ma na sallallahu kun sa akwai kirkirarren ila sai kun mana sace wani wani rubutu alhadisul mawdu'a ko ba ka bari akwai hadisan social media sanan kirkire su ana cewa الله يشتري أقوى حديث أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله al وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس da kisa allaci haram Allah mun gano wannan ah, wa shahadatu zuri ce da kuma shaidan zuri akwai hadisi abi kurera radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab al-mubiqat wadannan abubuwa guda bakwai masu halakar wannan manzo Allah ce ku nisance su qalu ya rasulullah wa ma hun as al-mubiqat bil ma'rifa kaman ma sun san su waɗannan bakwanan da suke hallaka da hukuni san ce su a kamar masu san suka ce waɗanne ya rasulallah mun gane wannan ƙale ce a shirku wa sihir wa katilin nafs allati haram Allah illa bil haqq wa akli riba wa akli mal al yatim wa tawalli yawm al zahr wa qasf al muhsanat al mu'minat al ghafilat shirka yin ma Allah ta'ala shirka da sihiri Allah ya tsare ne raba mu da firce firce da ɗan sihiri abin ya zama ruwan dare yanzu wa qatlil nafs allati harama Allah illa bil haqq da kashe rai wanda Allah ya ma alfarma illa bil haqq sai dai in tayi abin da ta cancanci a kisa ko la shalla da murin muslimin illa bi hida الزاني النفس بالنفس yawa ne لدين dinihi shine al-mufarikul jama'a to illa bil haqq wa akli mal al-yatim okay wa akli riba da cin riba ko kullu suna nan suna nan wannan tafi zama common ita ce ta banki an gani Allah shi kiyaye wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya wa tawalli yawmal zah yawmal zahf da lokacin da aka yi fito na fito ana fafatawa tsakanin arna da musulmai ko kuma mutum ya falle ya gudu illa mutahayyizan a illa mutaharifan likitalin ko mutahayyizan ila fi'ati sai dai wani salon yaki ne ba gudu ba ne ko kuma a lokacin da ake fafatawa a nan wajen to can ma haka an gane wannan sun zo sun ci ƙarfinku a nan ba ku da yawa sai ku ce ku je kwata da ƴan uwanku na can mun fahimci wannan yawa to wannan an ba da wannan uzuri amma kawai ka juya kai ta gudu <laughs> an gane wannan wa ƙarfin muhsanat da ainihin ƙazafi ga ainihin almusanat mata waɗanda suka kamammu almu'minat wanda suke mu'minai al'basilat, wanda suke su abin da ake jifansu da shi ma hankalinsu ma ba shi a wajen tunaninsu ma ba shi a nan kuma ka zo ana jifansu wannan wato taukid ne na abin nan akan wancan sifa ɗin mun gane wannan abinda nake cewa ba wai in ka yi ma wata ƙazafi wata ba cika wannan siffan ba ba komai <laughs> an fahimci wannan amma wannan ya fi muni kwarai da gaske Allah ya sani akwai hadisi Abdullahi ibn Amr radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akbar al-kaba'ir an yal'ana rajul walidai daga cikin mafi munin zunubai shine mutum ya ya zagi ko ya tsine ma mahaifa kila ya rasulullahi an rajul walidayhi saboda su ba su sani ba ko kila kuma ku rayuwa inda za ka ga yaro ya kalli idan uwan da ta haife shi ya zage ta ko mu mun gani da girman shi da komai ya kalli idan ta zage ta Allah ya tsare qad yasubbu rajul abar rajul to idan ma ba ku san wanda zai kalli su kai tsaye musu ba to akwai hanya shine mutum ne sai ya zagi mahaifin wani fayyukubba a baku shi kuma shi ma sai ya rama kaga yanzu ya zama dan kuka kenan wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu sai ya zagi nashi uwan shi ma ya zagi nashi Allah ya sauke to kaga ya zagi iyayen shi to sai ya zagi iyayen wancan sai wancan bai rama ba yanzu ya zagi iyayen shi ne ko ku a'a ya yi laifi ne eh ya yi laifi ne <laughs> ya yi laifi ne da <laughs> aikata haramun tun da zagi iyayen wani shi kuma bai rama ba so da annan sallallahu alaihi wasallam ya ga magana za a yi ne ya zaki iyayen shi shine ta hanyar zaki iyayen wani sai shi wanne ya zagan mishi ya zama kamar shi ya zaki su in wancan bai zagan mishi ba ba <laughs> mun gane wannan amma ka ga ka'idan yara in ka zaki mutum da na abu iyayen shi ya zaga Hehehehe <laughs> an tambaye shi ne ya za mutu ya zagi iyayen shi ya ce iyayen wani zai zaga sai shi wancan ya zagan mashi na shi ah, ko ba haka ne hadisin ba bai ce ba yana nufin ya zagi iyayen wani sai ya zamanto fai subba sai ya zamanto a ba haka yake ya zagi iyayen wani sai shi wancan ya zagi na shi ya zagi kaza na shi ma ya zagi na shi to sai ya zaga amma shi sai ba zagi na shi ba to za ka yi laifin ya yi zagi yayin shi kuma na nan bai zage su ba ko kun bi soja ya ce ya zage su ne Allahul Musta'an babu mamata mata la yushriku billahi sha'an da al-janna to ko da saurani okay shi ne ko wanda ya mutu la yushriku billahi shay'an dakhala janna wanda ya mutu baya ma Allah ta'ala shirka zai shiga aljanna qal akwai hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata yushriku billahi shay'an da an-nar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya mutu yana ma Allah shirka ya shiga wuta wa qultu ana in kuma bi mafhumihi ne kuma sai na ce man mata la yushriku billahi sha'an da kalal janna wanda ya mutu baya shirka ya shiga aljanna kaga kihu ne wannan sun ka gan a cikin ruwaya kai tsaye sai ka ci idraji ne to na gashi na an yi yan fitsarin shi wanda ya mutu yana ma Allah shirka zai shiga wuta ah to me shi shirka shine tauhidi me kishiyar aikata shirka shine barin aikatawa kenan wanda ya mutu baya ma Allah ta'ala shirka zai shiga aljanna Allah ya kama ci akwai hadisi abi zar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atani ati min rabbi fa wani mai ɗan sako ya zo min daga wajen ubangiji na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani labari au qala basharani yamin bishara annama mata min ummati la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna Allahu akbar kaga shi bin mas'udin da abin da ya kiyaye shi can a riwaya sai ya fahimci akasin haka ga abu zarin ya kiyaye fahimtar ibn masudin albaya cewa wanda ya mutu cin al'umma ta baya ma Allah ta'ala shirka da halin janna ba shi na bin ibn masudin ya ce ba ana ko ba ita bace wannan kenan dukkan lafazan guda biyu mahfuzun an nabi sallallahu alaihi wasallam qul sai ce ka wa in zana wa in sarqa shi ya ga bulus ne ya rasu Allah ko da ya yi zina ya yi sata ya rasu Allah ƙala ya ce wa in zana wa in sarrafa ya ce ko da ya yi zina ko da ya yi sata Allahu akbar kaga taukidi ne da ya ce mishi iya eh, shi kenan هل ينزل أكو حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه a tare da shi cikin fararen kaya yana bacci sun mace ta da sai kaga ba zai tashe shi bayan da na dawo lokacin ya farka faƙala sai ce mamin abdin ya ce sai ya ce da ni babu wani bawa ƙala ya ce la'ilaha illallah ya faɗi la'ilaha illallah sun mamata alazani, sannan ya mutu a kan hakan Allah da khalar janna face sai ya shiga aljanna kulsun cewa in zana wa in saraka ce ya rasulullahi ko da yayi zina ya sata ce, "Wa in zana wa in saraka yace ko da yayi zina yayi sata kul sai na ƙara cewa wa in zana wa in saraka qala wa in zana wa in saraka qultu wa in zana wa in saraka wace na maimaita shi fa al'amarin fa da girma kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in zana wa in saraka ala rajuli an fi abi zar ko da ya yi zane ya sata ko da abu duk da abu zarin baya so an gane wannan duk da ala ragami an fi abu tare da abu zarin bai kan haka to da aka maimaita wanda ke kamar yana ganin anya a shigar da shi kuwa wani ɗan ta'addan ya shiga cikin wannan <laughs> ba ne aifa mana tsoron zaura bagin wala adin ne ko shi ne fala yi kuma zai amma wani ɗan ta'addan ya shiga cikin wannan ya rasu lallai kaga ya fahimci yana ganin kai ta'addancin ne ya kamata a cire shi shi ya sa ya alazan an shi jizar amma wa kana abuzar idan ya zo abuzar ya kasance ya za haddasa ba ya kan cewa wa in rage ma an fa'ajiza ko da kaga ba baya su gwaje ko da ne baya kun gane ko ba gane tare da abuzarin baya sai ya ce ko da a ce abuzarin baya so to ba wai baya so ba ne amma yana jinjina yana jinjinawa ne ba baya so Allahu akbar wannan shi ne da kakkan hatsin min rahmatullahi amma ba mabuɗi ne na an buɗa maka ƙofa ba saboda inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha to kaga liman yasha din na kai matsala a wajen saboda mashi'a ta Allah babu wani sannan al'amalu bil khawati to baka san wani aiki za a cika ka da shi za ka cika da shi Allah ya sa mu cika da imani ومن جيت شوال لعيد من إيمان وهو مؤمن في نيف وهو باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله الجوجا جهادي في بدنا كافر في قد لا إله إلا الله وحرام النكشيش حديث المقداد ابن الأسود هو المقداد ابن أمكو alkindi maƙidad ibn al-aswad da shi ya fi shahara ko amma al-aswad ibn abdul yagul shi ne mahaifinsa ba shi ba ne tabannahu ne fil jahiliya tabannahu fil jahiliya mana a jahiliya ya mai da shi ɗa tana ce mashi ibn al-aswad amma mahaifinsa ibn amr gashi sahabi ne ba zai na ce mashi ibn al-aswad ba haka ne ko ba haka a sai da ce mashi ibn al na na'am ana ganewa kenan din an kira sunan da an jingina shi da wani sunan wani mahaifin da wani mahaifi wanda ba shi ya ife shi ba wannan ba shi kur'ani yake magana Sun gane ko hujja akwai maslaha mata su rinka amfani da sunan iyayensu amma mun taso sunan mazajen suke amfani da shi to akan wannan maslahan sai a yi musu sai da wajen haramun ko haramun ka kawo mana aya ko hadisi ko wani rubutu da wani malami ya yi a kan wad'uhum li aba'ihim wa fasaqu inda Allah ko ba haka bane to haka yake zahirin aya amma haƙiƙanin aya me take sokewa at-tabanni wanda shi aka yi ma ibn kitab ibn amr da aka soke ya soko amma kuma suna ba gani kira shi da shi ibn al-aswad kun gana abin ko kun fi su gane wad'uhum li aba'ihim to ba mujarrajin annida wani abin na fulani ake a wancan gaya wancan tabanni ita ake so ce ta mun gane a da ku ji babin wani zuba ya labai da abihi bane a cikin hadisi malaman hadisi ga sunan burjik <laughs> to ma na ce ku dawo ku rinda kiran sunan mata su rinka amfani da sunan mazajen su amma ne. idan wannan amfani da sunan wanda ba mahaifinsa ba ne ba haramun ba ne ba shi a yanzu ke nufi in wata maslaha ta sa haka ba shi a yanzu ke nufi ba abin da nake cewa ke Allahu a'lam kamar yadda na ce ku je ku duba malaman hadisi ga sunan burjik ba za ka iya kirga su wani sunan kakan shi ne wani sunan wani mai rikon shi ne wani sunan wani ubangidan shi ne maulan shi kun fahimci magana ta daga sunan afirin ne wanda yake mashhurin mutawatirin Allah shi taimake mu annahu qala cewa ya faɗi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ra'ayta illaqita rajulan min al-kuffar ka bani labari in na gama da wani mutum cikin kafirai فقط فقتلنا مكي فدا كون سيري فضرب احدى يدي بالسيف فقد اها مثال يبادا <laughs> يسأل حن يسأل تكوب يسأل حنونا دا يتشريش ثم لازمني بشجرة فقال دين قدا يتحبز ساري مشي وياشيكم في يدي دوكا معناه يتنبال كايريا يتنكار كانش بوتي بشيئة ita ce kawai kayan da ke tsakani na da shi amma fa ƙalif ya ce asalamu lillah ya ce musulunta na miƙa wuya ga Allah ta'ala sai ya ce a aqtulu ya rasulullahi ba da an ha? to yanzu da wannan maganin ya rasulullahi yanzu na kashe shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taqtul kada ka fara kashe shi faƙawar ya rasulullah ina kata ihda yadai ya rasulullah ya fi yanke hannuna ɗaya sun maƙala zari kaɓa da man kaɓa sannan ya faɗi wancan magana ya faɗa bayan ya riga ya yanki faƙawar rasulullah sallallahu alaihi ta ƙatu kada ka fara kashe shi fa in qataltahu idan ku ka kashe shi fa fa innahu bi manzilati qabla an taqtulahu wa qal idan ka kashe shi to yanzu kai kana matsayinsa fa inal manzila qabla an taqtilo shi yana matsayinka kafin kai ka kashe shi an gane wannan wa innaka bi manzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala kafin ya faɗi wannan kalmar da ya mene kalmar da ya faɗa to matsayin matsayinsa kafin ya faɗi wannan kalmar to amma ba ana nufin ah, ya kafirta ba ne an gane wannan idan ka kashe shi yana matsayin da kafin kai ka so da kafin ka kashe shi mai hukuncin zubar da naka jinan ila muna fahimta yanzu tun da ya faɗi ta yanzu yana wannan matsayin nan idan kuma ka kashe shi to kafin ya faɗi kalman me hukuncin jinin shi to kama jinin ka zama halar shi ne hukuncin shari'a na su an da da wannan sau da ta hukuncin ka kai ma kashe ka za a yi saboda sai dai mutum da ka kashe shi <laughs> a gane wannan su haramun ne ba wa ana nufin ya zo mushriki ne ya aikata haram tana matsayin shi shi yana naka kafin ya faɗi kalmar shi jinin shi ya halatta ne halatta jinin shi kafirci to yanzu ka koma wannan matsayin sai dai kai ne ya halatta na ka kisan musulmi ne an gane wannan shi yasa ya ce maka babu tahrimi qatl al-kafir sai ce maka babu kufuri katirin kafir ba haramcin kashe kafiri bai ce babu kafirci saboda kashe kafiri ba an gano wannan ah, ba ta fi can cikin sautin na sa'a na alarar momin nan fi <laughs> an gano wannan Allah shi ke mace musulmi da gangar idan ka kashe shi ka san musulmi ne mai hukuncinka mun gane wannan to balanta wanda kace da shakku kana da shubha ne ganda da gaskiya faɗi ko ba da gaske ba to ba kafirci ba ne haramun ne sai dai inda abin nan kamancece ne suke shine kafin ya faɗi kalmar shi abin nan jinin shi jinin shi hadar mana mubah to amma da ya faɗi sai zama ma'asum kai kuma kafin lokacin nan jinin ka ma'asum ne amma kisan da kai sai sa kai ma jinin ke zama ya hadar أكو حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بأتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آه، إلى القرقة أي من جحينة وتقبيلة سنة لجحين وتبدل من قبيلة جحينة فسبحنا القوم مكي مصف المغيرة سبحا أنغاني أيوة، فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم مكي تروى الأرض في مكي da da wani mutum muka ritsa cikin mutanen madina muka ritsa wani mutum daga cikinsu falamma shi na hu yayin da muka ci karfin shi ya tabbatar cewa fa an gane kawai da ce la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah ah, fa kafal ansari min al'ansaran nan sai ya kame daga gare shi amma ni wata arzuhu bi rufi hatta qataltuhu <laughs> an fahimci wannan na soke shi da mene da mashi na sai da na kashe shi falon ma falamma muna lokacin da mun kadawo balagan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya iske annabi sallallahu alaihi wasallam abin da nayi fa qala ya usama ya kai usama a aqataltahu ba'da ma qala da ilaha illa illallah kaga shine wala taqulu liman alqa ilaykum assalamu alaikum mu'mina tasbuna arada hafid إذا كنت من قوي فمن الله عليكم فصلوا ما فين جل أقتلوا بعد ما قال لا إله إلا الله قلت كان من كان من متعودا يا رسول الله كوي يا فلاني فصولا أنقاري كوي ما فكاي كيني ما ليت ما بدك تكيكي فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم Allahu akbar saboda wata ce yace ah, to ka tsabi ƙirjin shi ne ka ga haka ka gane cewa ya faɗa ne biya?" Ya ce, "Manzan Allah bai gushe ba sallallahu alaihi wasallam wato sai da na buri ina ma a ce a ranar na musulunta an gane wannan ina ma a ce a ranar na musulunta saboda shi ina ma a ce bai musulunta ba kafin lokacin ko kafin wani lokaci lokacin da ya wannan ba to kaga inda bai musulunta ba wurin shafi mara sauki tun da yanzu ya musulunta kaga duk wani abin da ya an yaje mishi da shi garauki kun dai gane usama bin zai ko hibbu rasulullahi wanda ɗansa Muhammad ko wata rana ya zo wuce Abdullahi dan Abba da ce madaliban sai ce kun ga wancan suka ce eh ce inda manzon Allah ya gan shi da zai so shi saboda san me ke iyayensa an gane wannan to shi Usama yanda manzon Allah sai tsananta masa ya kautata masa wannan ah, harshe sai da ya burin ina ma a ce ina ma a ce shi sabon musulunci musulunci ne kaga abin ya yi a da ko da mutum ya faɗa da neman mafaka ne idan ya samu mafakan sai ga dama galibi a kafircin ai iya ne ba ba a tiri ba wai an san musuluncin da gaske ne yi. to wani za a ga da yawa a yi an shigo musuluncin kar hanɗin ne amma yau da kullum ko da ka tauni garɗin musuluncin sai kuma an zo an yi shi ai da yawa haka da ƙur'ani ma ya ce a ba al-mu'allafatu qulubun zaka me yake nufi da ta'aliful qulub باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من أمان من حمل علينا مؤمنين من حمل علينا السلاح duk wanda ya makami ma'ana yi a fito ba tare da in ji manzan Allah sallallahu alaihi duk wanda ya ɗauki makami ma'ana yi atakin namu da makami ce to ba shi tare da akwai hadith abdullahi ibn umar radiyallahu anhu kuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alayna silaha falaysa minna duk wanda ya dauki makami ya taso mana da makami ba shi tare da akwai hadith abi musa an nabi sallallahu alaihi wasallam قال من حمل علينا السلاح فليس منا to kaga wani maka hatsarin aƙidan khawarij an gane wannan shi yasa ka ga Ali ibn Abi Talib ya zagi da ya musu kun daya ya muna harwan an gane wannan yan ta'adda ne kuma musulunci ya ba da daman a yaƙe su idan sun yi ta'addanci amma idan ba su faɗo muku ba ku kyale su amma idan sun faɗo muku ya lasa ku yaƙe su in suka gudu ku tsare su ba ku kama su a matsayin bayi ba ba ان ku kama wa dukiya nasu a matsayin ganima ba an gane wannan saboda bukatun ne kawai إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض بربدان تأدى إذا ممكن كتب السنة كما الإمام بآس مسمى عبد الله بن احمد ابن حنبل مو فاهم شلون لفظ احكام ناس واثر ما هو كنت شوف ان شنبو الله يسلم أم مريم حمل علينا السلاف عليه السلام تسنشي ودنت الدين الله يسلم باب تحريم درب الخدود شق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية أحاديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وأن تصور an masa إذا ya zo ya ji fuskansa ciwo ko ya kama wuyar rigarsa ya keta ko wani bangare wada a bi da'awar jahiliya kwai wani kururuwa ko wata kalama irin ta jahiliya ya ce ba shi tare da Allah akwai hadisa bi musa radiyallahu an qal abu burda ibn abi musa al-ash'ari yake cewa waje abu musa saboda shi ya ruwaya shi ya ruwaito wannan hadisin da ya wadda an shahidan ya ce abu musa ya rashin lafiya mai tsanani fagushiya a rai har ya zamanto ya suma bai san halin da yake ciki ba war asu fi hijin mur'atin min ahlihi a lokacin nan kansa yana jikin ɗaya daga cikin wata mata daga cikin iyalansa fasahati mur'atun min ahlihi ko to akwai abin nan sai wata daga mata daga cikin matayen gidan sai ta ƙwallo ihu an shiga uku an lalace ke ko ba haka mana bangon gidan zai faɗi ko? <laughs> falin yadda dai an yaru da shi, an da iya maida mata da komai ba ya ji magana sama-sama amma bai iya ba da aka ba saboda halin da yake ciki a lokacin falon ba a lokacin da ya farfaɗo ya dawo cikin hayyacinsa قال سيش أنا بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي باب شكا ني إن النابر رنتا ناي براءة da dukkan wani wanda manzo Allah su sai bara'a da shi inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un min as-salika wal halika wash shaqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bara'a da duk wata ne kururuwa da za a yi mutuwa ta ƙalla ihu manzo ba shi ba ta ko wanda za ta aske kanta ta ganin ta an tana cikin damuwa ko wanda za ta keta tufanta duk ta keke ta shi da an zuwa ganta wata tukus nan a yage wai saboda an mata mutuwa Mun gane wannan duk a jahiliya waɗancan lokutan ana wannan ko mutum ya buga kan shi da bango a ga duk rauni kama mushi duka saboda bakin cikin mutuwa da aka yi masa ko da duk wani abu dai mai kama da irin wani da Allah sallallahu alaihi sallam ya ce ba shi ba waɗannan suke wannan abu na Allah ya tsare mu sau da wannan na daga cikin karancin tauhidi kuma zai shafi rububiyansu ne ko? so da wake mutarwa wake rayarwa wake badawa wake hanawa da ya mutu sai suna jin mai ba su rasa shi wanda yake rububiya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to sai suna ganin rashin tun da ba wannan to su kai yanzu sun shiga uku sun lalace daga tauhid da rububiyyansu ne yake zama affected Allah shi ya tada ta ga wata shirka za ta shigo ta wajen kenan babu bayanin zalal taharimin nanima wannan babi zai karanta da mu wato kaushi na haramcin annamima annamimanci Allah ya tsare mu akwai hadisi Huzaifata قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتاج أو ترواية نشي نمام سو قتاج الجنة هي نمام wanda aka ce ko bai shiga aljanna ai kure wanda abin nan haramci ya tsaya a nan to duka waɗannan ana nufin wasu malamai sun ta magana kan cewa ana nufin a karan farko ne a ce an zo shiga aljanna ko wasiƙan na ta kawai aljannati zumaran hatta ila ja'u hawa to a wannan lokacin ba shi a ciki Allah an samu matsala ko a ba <laughs> an kaya neman matsala to nan ne yadda matsala ce so duk wanda ba a shiga da shi a lokacin ba kaga akwai matsala ko ba haka ba ne masu saukin matsalan kila su ne a sabul araf ko to wa zai so a ce yana wajen yana kallon ce yana kallon a ga da ka ji a sanar kallon kasuwa wannan na ɗaya daga cikin a ah, fassarori da malamai suka yi irin waɗannan cewa mai kaza ba zai shiga aljanna ba wasu malaman suna ganin cewa duka suna ƙarƙashin mashi'a a ah, ceto na ranar kiyama na waɗansu waɗanda ayyukan su yi daidai wa daidai tsakanin wannan da waɗancan da makamantan haka zai iya sa mutum ya kwalifai mai shiga cikin gidan aljanna a karan farko babban dalili shine rahama na ubangiji Allah ya samu na ciki amma dai tun da dai aiki ne wanda yake zai iya sababa wa mutum dile lokacin da ake shiga aljanna a ce ba shi an samu matsala Allah ya shirya da kuma ka ji an namimancin nan kun gana ya an namimanci ko ba ƙarya ba ne fa an namimanci da gaske ne ah, sai dai maganar ta sababar da fitina ne ko fitina ji tsakanin wani da wani na ba da misali a zuko da ke bar wannan ma ka san cewa wani yana ya faɗi wata magana a kan wani da zai ji ba zai kyale ba da kuma ji ba sai ka je ka gaya mishi to mai kai ke ta kowace hanya ko kabi don ya fahimci cewa ga abin da wani ya ce a kan sannan ana neman ci alal aqal ka daba tun kai shi amma abin da yake kanka shine kai ma shine yin nasiha ka nuna shi cewa abin da yake kuskure Allah ya tsaya ta babu bayani galar tahrim isbal al-izar wal man ko bil khafiya wa tanfiq al-sil'a bil half وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم آه، ولهم عذاب أليم كما سنا دوت عذاب وتتك آه، ميردتي جزام جوان بين كل شيء خير إن شاء الله في أبو تعيش أكمل من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته